Bismillahir Rahmanir Rahim. Abu naka, babi na 24. Abin da ya sanadin faɗawar shi kan mutanen da ke tsaitsaye bayan shi suka tare shi daga kaiwa ƙasa, ya taso fuskar shi cike da mamaki. Ni ka buga, za ka yi da na sani, za ka gane ku Kafin ya ƙarasa faɗin abin da yake so ya faɗan musu abu ya yunƙura ya sake kirɓa mashi wani wawan naushi. Wuri ya kaure da hargowa. Jama'a suka kasu kashi biyu da ke ƙoƙarin shiga tsakanin damben da ke shirin aukuwa tsakanin Mus'ab da mai mujalla, saboda tasowar da ya yi zai rama dukan da ya yi mishin. Haƙuri suke bayarwa a sasanta al'amarin, cikin ruwan sanyi ba tare da an yi tashin hankali ba. Mus'ab yana riƙe da karan sigarin shi da yake ƙoƙarin kunnawa, yana kuma sauraron maganganun da kowa yake ake yi, yayin da hankalin shi da natsuwar shi suke kan duk wani yunƙuri na Siddiƙa. Wani dattijo ya iso wurin yana faɗin, haba yallaɓai, yaya kuna wuri kai da yaranka amma kuna rikici yake nema ya tashi a gaban ku kana kallo. Yallaɓai ya yi mishi bayani kan yadda Mus'ab ya zo wurin, ya nemi taimakon shi da duk abin da ya faru. Don haka shi a ganin shi yanzu tunda abin ya zama haka, to sai a ɗunguma a yi can gaba. inda za a samu hukumar ‘yan sanda a wurin. Mus'ab ya ce shi daga inda yake tsaye ba zai kara taku ɗaya zuwa gaba ba, tunda ya riga ya ga abin da ya fito nema, sai dai ko a ɗunguma a koma gari na baya, tunda shi ma ya wuto ofishin ‘yan sandan a can. Dubi nan yaro, in ji dattijon. Mus'ab ya maida kallon shi gare shi da girmamawa. Gaya min gaskiya, ka ga tsayawa nan ta yi yawa. inda muka dosa nan ba nan kusa ba ne, arewa fa za mu, me ke tsakaninka da wannan yarinyar? Mus'ab ya kalle shi cikin girmamawa ya ce Baba ƙanwata ce, kakanninmu ɗaya mahaifinta wan mahaifiyata ne, a wurin shi na girma shi ne kuma ya bani ita matata ce, kai ku tafi ku bar shi da matar shi kowa ya shiga mota ya nufi inda za shi, in ji dattijon. Mutanen da tsayuwar ta riga ta gundure su suka nufi motocinsu, suna tsaki tare da faɗin mata Hmm, sai a bar su kawai. Mai mujalla ko tsayawa ya yace. ce, to ai ita yarinyar bata ta gaskata maganar ba, balle mu yarda da gaskiyar shi. Dattijo ya kalli Saddiƙa ya ce, yarinya ba ki yi kama da mutuniyar banza ba. Abin da ya faɗa gaskiya ne ko akwai yara a ciki? Ta ce gaskiya ne. Ya kalli mai mujalla ya ce to ka dai ji. Nan da nan jama'a suka watse aka bar Saddiƙa da Mus'ab suna tsaye cirko-cirko. hatta Yallaɓai ya koma wurin sauran 'yan sanda, sun koma kan aikinsu. Mus'ab ya kalli Siddiƙa cikin murmushi ya ce, to yaya kenan? Waɗanda kika sani sun tafi sun barki da wanda baki sani ba, yaya kenan? Za mu tafi gida ne ko kuwa? Ta kamar ba ta ji sa ba, ta soma kuka. Ya kamo hannunta ya ja ta zuwa inda motar shi take. ya buɗe ya sanya ta a cikin wuri mai zaman banza ya rufe, sannan ya juya ya koma nashi wurin ya shiga ya zauna, sai da ya kunna sigarin shi ya sanya a baki, kafin ya juya kan motar ta nufi inda ya fito, bayan ya yi sallama da siyan laɓai Sun fara tafiya ko wani nisa ba su yi ba sadiƙa ta soma kwara amai, Nan take ya tuna kalaman innar shi, Sadiƙa da kake gani warin sigari ma sa ta amai yake yi, balle a ce ta ji warin barasa a jikin mijinta. Ya maza ya wurgar da sigarin tare da sauke gilashin motar, saboda samun tsarkakakkiyar iska. Ki yi haƙuri Aisha na mance ba kya son hayaƙin sigari. Ba ta yi magana ba in ban da kukan da take yi, duk da tsayuwar da ya yi don ta gyara jikinta da kuma ɗan huta. abu ya biyo Sadiƙa ɗakinta da shigarsu gidan. ina kika samu kuɗin motar da kika biya su? Ta yi shiru ta ƙi yin magana. Ni dai na san tun zuwan ki na ban taɓa baki kwabo ba. Da abokai na suka zo ganin ki suka baki kuɗi ma na karɓe, saboda dama ni zuciyata ba ta kwanta da ke ba. Na daɗe ina ganin kamar za ki iya aikata abin da kika aikata. Shi ne kika gudu ashe ba kuskure na yi ba, wato ke kina nufin za ki iya yin dalilin da mahaifiyata za ta ƙara yin fashi da ni. Kina nufin bayan duk abin da kika sani na tsakanina da ita, za ki iya yin dalilin da zai fi haka rashin daɗi. In ba kya so na ai ba zan tilasta ki zama da ni ba. Ni wani irin mutum ne da yake girmama abin da yake son shi. Ko da kika ga na bi hanyoyin da na bi wajen karɓar aurenki, na lura da ƙuruciyar da ke gare ki ne, sai kuma na gani za a gwada min ƙarfi. Amma in ba kya so na ai zan iya yin haƙuri. Ba zan so kaina a kanki. Zan mutunta al'amarinki in bi son zuciyarki tare da adalci a kai, amma ai babu wulaƙanci ko tozartarwa a tsakanina da ke. Ki tashi daga nan ki je ki shiga cikin ƙartin maza ki nufi Misau, ki je ki ce wa iyayenmu me. Cikin matsanancin ɓacin rai yake jero kalaman nashi, don haka bai ko saurari kukan da take yi ba. Waye ya baki kuɗin mota? Ta yi shiru. To shi wannan mutumin ne ya biya miki? Ta yi maza ta ce, I. Eh. ya zuba mata ido shi ba abin ya ɗauke ta da mari ba ya yi ƙarfin halin sake tambayar ta a ina kika san shi ba tare da ta kalle shi ba ta ce tare da shi muka zo daga misau ke da shi da abu ta ce i zancen banza kenan ya miƙa hannu ya kama ta ya ce ai duk inda maɓuyar kuɗin naki suke sai na gan su yau Tanda na gane ki ya so cire kayan jikinta yana watsarwa ita kuma tana kice kicin hana shi da ƙoƙarin rufe abin da take ganin shi ya fi ƙin ya gani ba tare da ya saurari kukanta ba. Lalitar ya tarar daure kan siket ɗinta, ya zuba wa lalitar ido cikin sanyin jiki. Wannan ai lalitar inna ce da ke zuba cinikin kayan miyanta a ciki, wato inna ce ta ba kuɗin da za ki gudu daga nan, ki koma gida ke kaɗai. Wai me na yi? Gaskiya ba zan bar maganar nan ba. Ya miƙa hannu ya ciro lalitar don ya cire kuɗin da ke ciki, har da ƙullun magani a ɗaure. Tab ɗijan, har da magani ta baki ki rinƙa saka min. Ya zuba mata ido yana kallon ta. To bari kawu Gida zan kai wa in yi mishi bayanin komai. don ya ga irin abin da aka shirya min. Jin ya ce zai kai wa Kawu Gida maganar ya sa Saddika buɗe baki ta ce mishi, Baba gona ta bani magani ba Abu ce ta bani. ni. Ya ce a'a babu ruwan Abu, ita za ta yarda a ƙware ni ne, kuma in ma ita ta baki na yarda, ni ƙara min maganin da aka ba ki kuɗin motar da za ki gudu ki bar gidana ba tare da izini na ba. ko wannan ɗan fitan da kika yi kin san iyakacin mutanen da kika tayarwa da hankali ba gara a tara miki magungunan ba zaki ba masu mota magani ne su ɗauke ki a motar haya is anyone at home wannan kalmar da Hamis Ab ya jiyo ita ta katse shi a lokaci guda kuma ta jefe shi cikin fargaba da faɗuwar gaba mai tsanani saboda fahimtar muryar da ta yi maganar Jennifer ce to me ya kawo ta Ya fito falon da nufin fita waje inda take, sai kawai ya ganta cikin falon zaune kan kujera riƙe da karan ta a hannu tana zuƙa, ga kuma kwalbar giyarta a gabanta. Mamaki ya kama shi ya ce, “Yaya haka Jennifer? Yaya za ki shigo wa matata wuri ba tare da kin jira ta ba ki izinin yin hakan ba?” Ta kalle shi a lalace kafin ta tambaye shi cewa, “Ina ne wurin nata? Kar mu yi haka da ke Jennifer. Kashe sigarin mu je can wurina sai in ji abin da ya kawo ke. Mai nan ɗin ba ta son warin sigari. Sai dariya ta ce, "Ba zama da kai ta zo yi ba kenan. nan. Anyway wannan ku ya shafa. Ina fata ba kira na kai don ka gaya mun abin da matarka take so da wanda ba ta so ba. Ni na kira ki?" ya yi tambaya a yanayin da ke bayyanar da rashin jin daɗin shi don bai son fitina da ita a lokacin. "In baka ka kira ni ba me zai kawo ni?" Ta ja tsaki tare da tofar da yahu tuf, nuna alamar tir bai isa ba. Hakan da ta yi ya ƙara fusata shi. Ya ce, To, na ji na kira ki kin zo, na ji kuma ba na son ganin ki, don haka tashi ki fita. Ta ce, Ai, kuma ba ka isa ba tun da ka kira ni sai na huta, sai na shanya barasa ta. Ya maza ya ce, Ba a nan ba. Ba ta saurare shi ba ta jawo ledar da kwalbar ke ciki za ta buɗe. Ba a nan ba Jennifer, kar ki neme ni da magana. Ya maza ya nufo ta don ganin ba ta fasa ba. Nufin shi ya hana ta yin abin da za ta yi. ta hanyar fitar da ita daga falon, ta yi zumbur ta miƙe. Yana isowa gare ta ta yi maza ta wanke mashi fuska da wani lafiyayyen mari mai ƙarfi tau. Ya ja ya tsaya ya zuba mata ido yana kallon ta, zuciyar shi cike da mamaki. "Mari na kika yi Jennifer?" ta ce "Ammara, kai da kake marin mutane fa." ya ce ai kuwa kin saya wa kanki wahala don kuwa zan tabbatar da wannan hannun naki ya daɗe baki more shi ba yana rufe baki ya cafke hannun da ta yi marin da shi yana cafkewa ta soma kururuwa saboda wahala ka yi haƙuri musa'ab ya ce haba ai gara kar ki ba da haƙuri jenifa ai kin daɗe kina burin marina na kuma daɗe ina yi miki kashedin haka don haka tunda baki ji ba ni ma bari in yi abin da na yi alƙawari na tuba musa'ab A'a ai gara kar ki tuba. in kika yi haka ai baki zama cikakkiyar 'yar iska ba. Sadiqa ta gaji da leƙen abin da ke faruwa ta koma gadonta, ta hau ta zauna cikin rawar jiki da tsananin tsorata da abin da ke shirin faruwa da hannun Jennifer, banda duk wani mugun halin shi da gwaggo ta sani bai da tausayi ko na anini, ta faɗi hakan cikin zuciyarta. A waje Mus'ab ya mai taksi ya jefa Jennifer a ciki, ya miƙa mai taksin jakarta a hannun shi ya ce. Ka tafi ta gaya maka inda za ka kai ta, in kun je ka ɗebi ladar aikinka a ciki. Ya juya ya koma cikin gidan shi inda ya bar Sadiqa. Kukan me kike yi Aisha? Ya miƙa hannu zai taɓa ta. Ta yi maza ta maƙure a jikin bango. Kar ka taɓa ni. Ta yi mishi kashedi. Ba na son ganin ka kusa da ni. Tsoro kake ba ni. Duk abin da Gwaggo ta gaya min game da kai haka abin yake. Sa'a ma ka ci ba ta san rashin tausayinka ba, da ta ƙara tsanarka. Na sha jin tana cewa halinka guda ɗaya da ta sani shi ne kai ɗin mai tausayi ne ba ta sani ba shi ma tausayin ka daina shi abin da ya fi komai bani mamaki cikin lamarin shi ne wai gwaggo ce ta haife ka musaf ya miƙe tsaye yana nufi toilet ɗin da ke ɗakin ya bar ta tana kuka. Ruwan wanka ya haɗa mata ya fito ya kalle ta a natse ƙwarai ya ce mata, shiga ki yi wanka. tun da kin ce ba kya so in rinƙa taɓa ki, zan kiyaye al'amarin ki ƙwarai matuƙa, kika kiyaye nawa. Ni wani irin mutum ne da na fi so inda hali in baiwa kowa haƙƙin shi. Ina girmama mace in kuma ji tausayinta har in yi mata adalci, amma kuma ba na iya yi wa wacce ba ta san darajar kanta ba ko kuma wacce ta nemi shige iyaka. Ya juya zai bata tare da faɗan. amma kin san in har na je na dawo ba ki yi ba, zan yi miki. Ta yunƙura ta tashi ta shiga toilet ɗin da nufin yin wanka. shi kuma ya fita waje ya kira ƙarti da za su tsaftace falon Siddiƙa daga ƙazantar da ya samu na fitsarin da Jennifer ta yi ta sakewa a dalilin wahala da kuma barasar da ta zube. Siddiƙa tana zaune kan kujerar gaban madubi, tamkar mai shirin yin kwalliya, sai dai zuciyarta kawai take sauraro. Ko mai yasa sa ki da ɗaukar aurenta ya bai wa Yaya Mus'ab? Anya kuwa ki ɗaya yana son ta ma kuwa? Ta zurfafa cikin tunani, wani abun da Kawu ya taɓa yi mata da zai sa ta yarda eh, lallai yana yi mata so irin wanda uba ke yi wa 'yar da ya haifa. Shigowar da Mus'ab ya ya katse ta, ya zauna a gefen gadon cikin wata lallausar jallabiya, ga ƙamshin shi mai daɗi yana tashi, da alama shi ma wankan ya yi. ran abinci da 'ya'yan itace ya ajiye a gabanta, "fara da wannan kafin ki ci kazar." yana maganar ba tare da ya kalle ta ba, bai kuma fasa yanka mata kazar ba duk da zafinta. Haka nan yanayin fuskar shi bai sauya ba, da alamar har lokacin ran shi a ɓace yake. Kar ki sake yunƙurin gudu ki ce za ki tafi gida ke kaɗai. Ni kaina zan iya mayar da ke gida gaban ki tunda har yanzu kuna ganin bani auren aurenki da kawo Gida ya kuskure ne. To na ji na yarda, tunda ita gwaggon ni ne wanda ba ta so, na ji na yarda. Tunda abin haka ne na ji na yarda. zan kai ki gaban gwaggo in ba ku zaɓi kan ya sa ta katse shi ta hanyar hankaɗa tiren abincin ya kife a ƙasa ta yi maza ta miƙe tsaye cikin kuka shi ma ya miƙe yana kallon ta tare da mamakin abin da ya yi wanda ya jawo haka, ba na so ina jin kunyar ka ina kuma girmama ka ka bar ni in ci gaba da hakan muna magana da kai kana sa sunan gwaggo a ciki ita ce za ka kai ni gaban ta, ka ba mu zaɓin aurenka ka ba ni ni da kai mana, ko kuma don ka ga an ba ni ba da yardarta ba, sai kuma ya zama ta ƙara tsananta kukan da take yi. Ki yi haƙuri Aisha ki yi haƙuri, na yi kuskure da na ambaci sunanta. To ma saurare.